Washington DC a kan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Hadiza Kyari tare da ni Zahra Aminu Fage. A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala a yau. za mu magana ne akan kalubalen da mata ke fuskanta idan mijinsu zai ƙara aure ko kuma idan su za a ƙara aura. a shirin namu na yau ya jiyo mana dukkanin bangarori wato na uwar gida da na amarya kuma ma saurare idan ba za ku manta ba mun kawo muku kalubalen da su kansu maza ke fuskanta idan za su kara aure. Haka ne fa Zara kin san wakiliyar sashen Hausa ta samu tattaunawa da mata a zauren tattaunawar mu. inda suka shafa mana labarin irin kalubale da suke fuskanta wato kalubalen uwar gida da amarya. Masu sauraro kar ku bari a barku a baya sai ku kasa kunni domin sauraron shirin yau da gobe. Jama'a ba tare da bata lokaci ba. za mu garzaya zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna karkashin jagorancin wakiliyar sashen Hausa wato Binta Ibrahim duk baƙin da ta gayyato mana a zauren namu na yau. Masu sauraro mu da sake saduwa da ku a cikin zauren mu na yau da gobe. Muna tare ne da mata wanda za mu tattauna da su akan al'amuran da suka shafi zamantakewar aure. musamman idan an yi ƙari wannan makon za mu taɓa uwar gidan kuma za mu taɓa amarya domin mu san shin menene wa'annan mutane biyu suke fuskanta yayin da aka hada su a inuwar ƙarƙashin mutum ɗaya wato na aure ita uwar gida ita aka samu kuma ita aka shigo wa gida yawancin lokuta ake tsammanin za ta dan tada kura to ita ma fa amarya tana fada suna ta kalubalen da take zuwa da shi kuma take fuskanta a wannan sabon rayuwa a wannan zaure namu muna tare ne da mata uku inda za su jagoranci gabatar da shi wannan maudu'i domin mu fahimci menene matan nan suke fuskanta a yayin da suka samu kansu a cikin sabon rayuwa a zauren namu yau akwai sunana Zahra yakubu awa usman Baya tubawa haske. To malamai mata barkanku da zuwa na zaure na Malama Hawu bari in fara da ke. wato maza da yawa sun kan yi korafin cewa daidai lokacin da suka ce za su kara kawo wata abokiyar zama don a kara inganta rayuwa a dinga taimaka muku da 'ya'ya da aiki da sai fara muku yawa da dan kwalliya nan da kuka na yi saboda aiki muku yawa a wai a lokacin sai ku ce ku ba a muku adalci ba ku ta ihu wata ma ta ta fashe fashe wata kuma ta yaji malama hawa kin ga jiya kin ga yau inda a fannin zaman kishiya ne gaskiya shi yasa ake samun wannan matsalar sosai idan a zo ya ce miki zai miki kishiya to amma a halin yanzu wannan idan bata kai hankali ne ba mm. ki riga kin ga masakan cewa ya miki alƙawari ba zai miki kishiya ba kwatsam an so an ce miki aure next week wato ya ma rufe ta kenan eh to idan ba gaskiya kina da cikakken tauhidi da dauriya da jiniya da ilimi da tawakkali ba gaskiya za a samu matsala saboda na gabata da yawa waɗanda sakamakon haka ma auren su ya mutu mm. wasu matan kuma za ki ga hamma sun illata mazan wata za ta haukace ta zama kamar mahaukaciyar mm. tana fafutukan neman wace ce zai aura wata za mata iya wanke kafar ta tafi har sa amaryan rashin mutunci rashin mutunci sannan kuma ba abin mamaki ba ne in dai namiji ne yadda zai aura ba mamaki ke da yake banki kullum yana cewa ba zai kara miki kishiya ba da sauransu ba mamaki ita ya je ya gaya mata kina da wani wata ya aibanta ki a wurin ya aibanta ki a wurin ta dalilin da yasa zai kara aure ke to amma wannan zargi tunda ba a riga ayi ba ina nufin lokacin da miji ya zo ya kawo miki maganar cewa zai kara aure me yasa mata sukan tada kura wani matakin kika gaskiya ban ji daɗi ba Mm. lokacin da ni lokacin da mijina ya zo ce zai kara aure lokacin wata na shida da aure an zo aka ce min zai kara aure muna ta tsakiyar soyayya watan mu shida ce min zai kara aure na mm. ma ina ganin tana yawan kiran shi a waya irin da sauransu in ya complaint sai ce ta kira ne ta tambaya ni sai in ce uku to ba damuwa ana haka ana haka ya zo ya ce min zai faya aure zai aure ta tsakani da Allah ban ji daɗi ba har ga Allah amma kuma da na zauna ne ma na faɗa kin gane da a take auren ma yana gaya min ni fatan alkhairi ne duk da dai a cikin zuciyana na ji abin wani iri kuma lokacin a kwanaki ko bacci ma ba na yi na zo na dinga addu'a ina tashi ina na filfili ina roƙon Allah ya bada natsuwa a rungumu wannan to Allah ya dinga kuma bada natsuwa cikin ikon Allah ban nuna mishi komai ba sannan kuma duk wani kyautatawa da ake ba mace mijina ya mun amma ni matsalar da na samu da amarya na samu matsala bata san da baban ban santa ba amma wayar safa daban wayar rana daban wayar wayar tana da kulle muku zama. shin mutunci kala kala ba kalan zagin da bata mun ba anya ba kika sa mata ido wato ai ne kika san kana kiran shi da ba layin ki take kira ba ni take kira layi na ta dauka a wayar shi ba shi take kira ba da take kira na cewa ne akwai wasu abubuwa da ya gaya mata ban iya ba yanzu ne zai san yayi aure da sauransu irin da cin mutunci da rashin da eh kala kala mm. cin mutunci kala kala ba kalan cin mutuncin daga taman ba to ita ma Zara. kin ce da ni ke ce ta biyu mm. wato ke kika shiga cikin gari ka samu wata a ciki wani abubuwa kika fuskanta lokacin da zaki shiga ke ma haka kike yi ki kira waya ke ta zuwa ko ko ke ne ake kiran ki a wayan ke ma a zazage ki ni ba a kira ni a waya an zazzage ni ba amma face problem din kafin ya aure ni mm. ya kawo wani cikin gida ya nuna min cewa matar shi bata iya abubuwa da yawa ba kuma ya gaya min matsalolinta kin gani ya gaya min matsalolinta to ko da na shiga gidan kin gani ba aure na taba yi ba mm. kuma ba soya na taba yi da wani ba shi na fara soya da shi har na aure shi eh. to sai ina tunanin cewa ai abin da yasa ya karo ni saboda ni hawaye ita ta kasa ni to sometimes ma ko da aka yi auren yana zuwa yana gaya mu to ko da da nake ganin sai ina mata wani irin kallo kuma da zama ya zama haka in muka haɗu da ita ta kuma kishi kin sallama ta sai ta ki min magana kuma ta ki shi ni ina mata magana sai ta yi banza da ni idan na dawo na gaya mai sai ya ce min in banza da ita yayin iska ce tunda gashi ma a zahiri tana nunawa eh. in ta gani tana kishi da ni to kuma akwai lokacin da ban mantawa ya fita da safe so kin san aka yi amarya ana dan dadewa to kuma ranar zai koma dakin ta ne sai kai sha ɗaya shi kuma mistake din da bai kamata a ce ka da daddare baka je ka kai musu abin da zaka kai musu na abinci ba sai ya tashi sai ya fita to da ya zo gidana ya kwana da safe sai ta sai ta kira shi a waya wayan shi a kashe ta zo ta yi nokin din gida ya ce ba za a bude gida da sassafe ba ya hana ni zuwa in je in bude to ita kuma tana da yara guda biyu kuma bai ba musu abin kari ba Shi kenan to sai da ya je gidan ya same ta sai irin sai take ce min bai kyauta ba ya za a yi ka fita ka san cewa ya su tafi ko ma ba makaranta ai ya kamata yara tun karfe takwas su karya baka ajiye musu abin da za su ci ba sai yake ce mata zam ita ba ta da kuɗin da za ta siya ne kafin ya zo dole sai ya bara ta ce in ka san ina da shi ai ba zan jira ka ba to irin sa'in sannan kin san wani namijin bai da haƙuri wata kuma macen za ta iya biye ma namiji shi kuma zuciya a wuya tunda na zauna da shi na san shi yana da bakar zuciya abin ya zame musu rima akai kaca kaca in gaya miki kuma ita ƙarin bakin cikin akwai kishi ga kuma irin an yi banza da ita ba a damu da ita ba to gaskiya akwai irin ni na fuskanci fuskanci irin wannan problem din kuma da nazo nake ganin laifinta daga baya da zama ya zama ita kuma ta fita eh, sai na fahimta cewa shi ne yake da matsala ba ita take da matsala ba magana na dai ta fito a ƙara dawowa ta bangaren magana da jika tun shi kika shiga mm. ke tsakanin ke da ita misali a kishiya a matsayin wanda sai shigo me da me kika fuskanta bayan cewa kin fahimci cewa mijin ku shi ba hada kwaɗa. to gaskiya ni tun da ban zama gida ɗaya kin ga muka yi ba eh. kuma bata taba zuwa ta zo ta same ni ko mun yi wani rigima da ita ba ce na da ita dai muka haɗu dai ba ta ba ta kula ni ba ta kula ba ta son ta sha'ani ba ta son ta sha'ani da ni a lokacin malama kin dai ji irin wa'annan damarwar da ake ta yi kya na ki lokacin na aka shigo miki lokacin da mijin ya ce miki to wance kika ji yana shafa wani sabon turare da ya siyo ga yan su dinkuna ya ajiye gaba ɗaya kina ta tunanin a'a me yasa sai da daddare za a dinga sawa me yace miki lokacin eh to ni lokacin gaskiya ɗaukan karatu yake zuwa yi a makaranta to a ashe karatun ya karfi eh kwarai da gaske Yadda karatun ne ma za a zo a bani hajji maza mutane da ni ma zan samu experience ni na dauki darasi ba shi ya dauko darasin ba ni gaskiya Allah ya sa ni mace ce mai azababban kishi gaskiya ina da kishi ba na boyewa to amma ni kishi na idan ba a shiga al'amura na ba ban da matsala in kowa zai zauna inda Allah ya ajiye shi ba ni da damuwa eh to wanda ta shigo ta aure mijinki ai ta shiga al'amarin ki eh to haka ne kuma amma duk da haka in ta zauna a inda Allah ya ajiye ta kar ta zo ta shiga ta zauna ta harkar ta ni ba ni da matsala da ita to ita kuma sai ba Ta gane haka din ba ce za ta shigo kuma ita ce mai kiran waya abubuwa dai ga sunan kala kala wannan wayar da yan mata suke mazajen ko yana tana muku da hankali a'a ai ni in shi za ta kira ta su je su karata kuma in ba a cikin gida na za a kira shi ba au shi ma haka eh in je a waje in a waje za a kira shi ban da masa a'a gida na ne ba gidan shi bane gida na ne tunda ni ce mai haƙƙin kula da gidan da mai gidan da ƴaƴan mai gidan komai da ya shafi cikin gidan a wuya na yake saboda haka ke da in ji wannan muhallin ne ka a zo a miki wani rashin mutunci gaskiya a je a kawo. tsaftacen aure saboda wani lokaci inda Allah ya ajiye ta ba sai ta shigo cikin gona ta kiran safe daban na rana daban na dare daban to ni kuma gaskiya zuciyata ba za ta dauka ba zan iya zuwa har gidansa in zauna gaban mahaifiyarta ga ni ga ta ayi mana tsakani tun kafin ta shigo gaskiya ba zan iya ba zan dauka ba zuciya ka ayi ba ta ciya wato kina daga cikin yan uwar gidan da ake tsoron kenan gaskiya gaskiya dan ba ta ba za a yi dan ban ba amma a yi sa mai shiga tsakanin mu ne ita shi ne ya santa ba ni na santa ba mm. to su karata can tsakanin to bayan da da magana auren ya taso ya ke me kika fuskanta me kika yi mishi na nuna cewa ke kin turje kuma shin kin yi nasara ban yi nasara ba gaskiya tunda dai sai da ta shigo wato ya nace ya nace ya zan tunda Allah ya gaskiya ni tun lokacin da ya ɗauko magana auren shi bai ƙara samun kaina ba ba zaman lafiya tsakanin na da shi. Kira za ki ƙara tarare shi. A ƙara shi da inda ya Ba wani sauran maganar tarare tun da har zuciya ta hango mai wata. Ban ga dalilin da zai sa zai ce sai ƙaro wata. Mai makai adalci. Kila ke fara ce ko baka ce yana neman wata wanda ba kala kuɗai ba. Kila ke fara ce ko yana neman ya ke nema a tibiri ya ɗauko ni gidan shi ne ke ba. To sai da yake nema. In yana mai yake so sai a rami. Wato ke dai ka wata dai ka ta zo ta zauna can inda Allah ya. To ashe kuma namiji idan duk mace tana da wa'innan abubuwan sai kin ga shi ko dan dai ya canza gurin kwanciya mm. dole yake bukatar wata ko da bai dai duk mace mace ce amma dan shi dai yana bukatar canji saboda Allah duk abin da ya tsara mm. ya san dalilin tsara shi namiji duk inda yake ko talaka ko mai kuɗi ko fari ko baki ko ya yake baya son mace ɗaya kuma mace ɗaya ba za ta iya zama ta biya mai bukata complete ba ko me za ta mai sai ya bukata wata wato ko kuma ta ba kunya da kan jini ni dai na yarda da haka sosai na yarda da haka kawai dai sai dai mata su dinga hakuri su kuma maza gaskiya maza suna da problem ta wannan bangaren lokacin da ka fara neman aure hmm. kuma alkawari cewa idan na shigo babu wata dan me fere na shigo na saki jiki to bai Allah ya addinin ku ne ce ayi to kuma tunda addinin ke shi addinin yake bi kenan dai akwai damar kenan a iya Hajjaji ya san fa addinin nan shi ya ce ayi kuma shi ya zo ya yin alkawari cewa daga ni ba wata hmm. kin ga ko idan ya dauko wacan nan in na ce ban yadda ba ta zauna ko alkawari ne aure zobe yawwa to amma kuma sai na zo na ga tun ba a kai amma wani lokacin ake son soyayya idan sai daɗi namiji yana iya ce maka ba zai kara maka aure ba hmm. saboda lokacin yana lubun san idan shi ya rufe kawai ne ma yake ya za yi ki shigo gidan shi ki zama matar shi duk wani ta ma mijin mace ɗaya na sami to wai duk wannan labarin duk wannan abin da kuke yi da tada da kurar da kuke yi da hayaniyar da kuke in za a ƙaro dama duk saboda kuna tunanin ba za a wata bata isa ta shigo bane dama eh to an yi saboda an ce ba za ta shigo ba da me da me kika iya mishi lokacin da kika tabbatar da cewa wannan aure da ki fara sa wa yana nema kin tabbatar da cewa ba a yi shi ba wurin wani malami kika shiga ko ko kika shiga wadan ba kika je kika a gidansu a to ni gaskiya mace ce wadda ba ni da ra'ayin zuwa gurin malami saboda ni ina da son kuɗi na au to ba zan iya ba malami kuɗi na to amma na tambaye shi ta ina na gaza yace ba inda na gaza haka muka yi da kai ba haka muka yi da ke ba to amma tun da Allah Allah ya tsara sai na kara. ka san Allah zai tsara ne yasa ka zo ka ce min ba za ka kara ba so ya kasa gani kwanciyar hankali na shine in dauke maka wuta in fita daga cikin lamarin ka shi kuma gaskiya abin sai zo yana damun shi saboda shi mutum ne wanda baya son ya ga muna zaman kurame ne da shi hmm, yana son kulawa yana yawa to ni kuma gaba ɗaya sai na aje shi a gefe da na aje shi a gefe dai har manya suka zo suka shiga cikin magana dai duk da haka dai ban sauko ba to ɗan lokacin da zo na ma ɗan fara sauko wanda da na ga da gaske yi din za a yi za za ta shigo ya rage irin kwana hudu zuwa uku ba sai na ce to ta ina zan zo in gyara abubuwan nan irin eh, kin mm. irin da na ya kawo magana da na zo na dauke mai wuta eh. na share shi ba magana ba girki ba abubuwa kin gane na bashi da irin komai ya ji da kanshi tunda zai kawo wata eh. to sai da ya zo ya rage min naga lokaci na nima ya kuri kuma naga da gaske yin za oh. to sai ta fara burkuni na fara cuta ina zan fara to ta shi kuma namiji lokacin da kike so a shirya a shirya shi kuma lokacin yake hawa na shi to shi ma sai ya hutun da yana ganin to yanzu me zan yi saura kwana nawa ne kuma wata za ta zo ta yi carry on a haka dai aka yi tafiya har dai amarya ta shigo mm. to da amarya ta shigo kuma kin ga ai dole in yi hakuri tun da dai dama dan kar ta shigo ni kuma ta riga ta shigo amma ko da ta shigo ni dai babu wata hulɗa na da ita wato kina jin zafin eh gaskiya ni ba na son gaisha shiga cikin rayuwar ta ta zauna can gefen ta nima in zauna to ƴaƴa ba su sun shiga cikin wannan lamarin ai ai ubansu ne ya kawo kuma dole su shiga cikin al'amari al'amarinta. A'a sun shiga cikin al'amuran faɗan da kuke ya shafe su? A'a bai shafi ya ba gaskiya. Ni ma ba zan bari ya shafe su. Amma kuma duk da haka ni ba na son ta taba min nawa. Kin gane? Mm. Ni ba zan hana su su je gurin ta ba. Mm. Amma idan naga tana musu magana ma ni abin yana min zafi a rai. Sai dai 'ya'yan shi ne dole zai ja su dole kuma ita ma za ta ja su 'ya'yan mijinta ne. Bayan da zan. sashen Hausa na murya Amurka a cikin shirin yau da gobe. bari mu koma wajen su binta mu ji yadda bakin za su amsa tambayar da ta yi musu kamar haka. Bala Zara bayan da kika shiga aka kawo kaji aka yi wace ce kika ga kuma yana kawo miki cefane akan lokaci ita waccan tana ihu kuma kin san ba a kai mata ba ko da ke a lokacin kin ce kina ta yarda da maganganun da yake faɗa miki ne. Gaskiya Na cewa ba ta da kirki ba ta iya ba ne kuma ba ta dace da rayuwar shi ba ke ce ma dai kawai inda ma kila ke fara samu da bai ƙara aure ba irin wannan zakin bakin. Gaskiya To me kika fuskanta ke bayan da kika lura cewa eh da lokacin da rashin ya juye da mu da muji ake jago. Mm. bayan da ke mata fara akan ke To amma kafin nan lokacin da kike ganiyar sarauta ke ta kwata ke ce gimbiyan gidan. <laughs> Kina jin ke a daidai wannan lokacin ka wancan bola ma ya fi ta daraja. Me kika fuskanta a matsayin su ne matsalolin da suka janyo mijin yake ya juya mata sabaya. To ni gaskiya a lokacin ina tunani ne a zuciyata gani yana ma bani tausayi in eh, yana bani tausayi saboda gani nake yi gaskiya bai yi can mata ba because of a lokacin yadda yake kyautata min ina tunanin cewa ai yadda yake kyautata min yake mun komai yake kula da ni da lafiyata da rayuwata da zaman aure ai ita ma yana da godiya da godiya Allah hazin ba da mutunci ne kuma kin gane irin mutanen nan ne like wanda suke da dan fada haka tana da dan fada ba laifi mm. so kuma ba ta da hakuri. Mm. wanda yake boyewa ko kewanta mm. eh ba ta da hakuri ba kuma ta da boyewa to ko da misali zai kuntata mata zai kuntata mata tunata ne zai fi fitowa san dole ne yau da gobe wanda suke tare da kai su fahimci cewa kai ne ake cutarwa kin gane abun da nake nufi misali idan aka zai mata a laifi amma za ta fito tana ihu to su kuma wanda suke tare da ta da ganin kamar ita ce ba ta da gaskiya irin da tare na mijinta ta ta shi da daraja ba sometimes suna rigima suna rigima in suka fara rigima zai mata duka a daki kin gani zai mata duka a daki su fara idan ta fito ita kuma za ta ta fashe fashe kuma za ta iya nama a baya za ta yi ta fashe fashe ta fashe mota ne kiga har makwabta masu fito tun lebo ɗan da suke tare da ita to zama yau da gobe yau da gobe yau da gobe kin gane sai suka fahimci ai shi yake mata ta ne dai wato wato shi a ƙarƙashin ƙasa yake a ƙarƙashin ƙasa yake kin gane to ni kuma lokacin akwai lokacin ma da ya zo irin sun yi faɗa sosai tayayya ga mai riga ya zo ta ma ɗan jami ciwo haka da yanzu haka ma ka je suna asibiti eh da ya zo min sai yake ce mu kin da abin nan wancan ta min kaza da kaza kin ne ta maida ni sai nake ce mai ka yi hakuri yake cewa zai sake ta sai nace kar ka sake ta ko riga kun haihu kuna da yara biyu bai kamata ka sake ta ba idan ka sake ta yanzu wa zaka je ka ba wa ƴaƴan ya rike maka mahaifiyarka zaka dora mu nauyi da kannan ka saboda dai ka san cewa ni yanzu idan ka kawo min su a rike su zan takura gwar ka bar ta ita ta rike ƴaƴanta kai namiji munafiki ne au sai daga baki gaba ne daga baki mu dai labari tukuna kafin mu gane munafiki ana ciki <laughs> kin bani dariya har dole ana cikin tafiya a haka kina ji yana kuntata mata haka ita nata da ta take fitowa kuma sometimes ina ji a wasu abubuwan da suke faruwa tunda zan ga ta lalata mai mota tunda motar shi nake gani da jikin amma ba cikin ba ce wai karamin dalili sai ta nemi ta faɗa da shi ko ta ɗau kwalba ko ta ɗau wani abu ta yaga mai riga a shi ma ta yake yana duka to kin ga kuma kana dukan mace shekarar kawai take ba abin da ba za ka iya yi ba ko ni ne in zuciya ta ɗebe ni kin sako ko duk abin da namiji zai maka duka ba abin da bai sawa saboda lafiyar da ake tabawa yau namiji zai iya zagin ki ki hakuri sai iya barin ki da yunwa ki hakuri amma idan zai ce zai taba lafiyar ki cutarwan yayi wa dole ke ma zaki nemi ki firama ma kanki to da zama ya zama sai da ta bar gidan abin kuma ya tattara su ya kai kaina ina da maganganun cewa sosai amma dai da farko abin da yake janyo matsala idan namiji ya tashi yin aure in kika ga irin an samu wannan matsalan sosai a biya ki ce ya ki ce ta bangaren uwa uwar gida na nata ita ma amaryan kiga irin abu ya jagule to idan kika zauna kika bincika kika binciko za ki gane cewa namiji ne mai laifi because kin san akwai mazan da kullum tsakanin su da matar su uwar gidansu cewa suke ba zan kara miki kishiya ba to wato alƙawari eh na miki har wasu ba alƙawarin suke yi eh, ya alƙawari shi ba shi da ra'ayin mata biyu ta ishe shi ita ce farin cikin shi ita ne komai nashi irin ya mata alƙawari ita kuma ta zauna ta saki jiki ta miƙe ƙafa ta saka wannan abin a ranta idan ta je ta zauna da kawaye ma irin ana labarin an mota kishiya ko za a yi mota kishiya sai ki ji tana ai baban wancan ya min alkawarin ba zai kara aure ba in aka ce ke ki dana amfani da alkawarin maza sai ta ce haba hafarin eh, mm. tsimin yayi ya ce ba zai kara min ba zai kara yi min kishiya ba ni na yi da da saboda kowa ya bai yi da mata to irin wa'annan abubuwan rana ɗaya unexpected ki zo ki ji an ce mijinki saura sati ɗaya ɗaurin auren shi ya za ki ji bayan kin riga kin gama kwantar da ranki kin kwantar da ki cewa ke ba wani magana ki shiga tsakaninki da mijinki kuma ina ina ba ki kokarin ki wurin kyautata ba mamaki ma saboda kyautatawa ne zai yi wannan alƙawarin mm. in tsaftar nan ne kina tsaftar nan idan girki ne kina girki mm. in ƴaƴa ne kina kula mishi da ƴaƴa shi kanshi kina kula da shi da sauransu to da yadda ake son dai a ce ga wani aibin ki kin kare duk ka kare to daɗin wannan ne zaki zaki ji ana aiba zan kara miki kishiya ba to maza suna kuskure a nan wurin kin gane suna kuskure a nan wurin kin samu yawanci a bangaren zamantakewa aure idan namiji zai cutar da ke ya fi ke wanda zaki mai dole dole su yafi yanzu namiji zai iya auro ki shine cin ki shine shan ki shine stress so idan ya so cutar da ke zai iya barin ki da yunwa zai iya daina shigowa gida zai iya daina shigowa ɗakin zaki takura zaki takura ke kuma zaki shiga kunci saboda bayan duniya ba da wanda zai faranta miki rai kin gane mm. kamar shi mm. to ki rasa wa'annan abubuwan wannan rasa abubuwan nan da kika zai iya jefa rayuwarki a cikin wani kunci sai mm, kuma namiji ya zo ya cutar da ke da wa'annan abu duk bai ishe ki ba kuma wai dan abu ka kaɗan sai ya ce zai da ke kin mm. da lokacin zuciyarki za ta tunzura babu abin da ba za ki iya mai ba saboda kina tunanin in can azabar da yake baki bai ishe ki ba kuma yanzu ma sai ya ƙara miki da na kasa lafiyar jiki. Kyau ke sarauniya bayan da kika shiga aka yi lubulwi ta ki aka yi aka saka wancan a kwandon shara to ke da ya dawo kanki kuma ya aka yi. Ta kin zaki ki da dawo kaina ai ni lallaba da gini ya zuwa sarauniya. Ai amarya ce lallaba ana da yadda uwar gida. Kuma kin san menene a lokacin ki kin gani ba wai sanin komai ne ba kyautatawa da kika shi da lallashi da nuna shi ne mai gaskiya tunda shi ita wacce ita ce mara gaskiya mara kirki mara tarbiyya to ke kuma tana kiyaye duk waɗannan abubuwan bayan da ta wuta ba sai kuma ƙara ɗaukaka matsayin ki ba ya aka kuma ke ma ne duka mun kince ke ba ba ke ma kin dandana ni ma ni ma na fara samu ni amma problem ɗina bai fara tashi ba sai da na ɗauki ciki wato bularan din ta duki uwar gida ta duke wata rana eh. za ka duki amarya wannan haka yake ba masu shiga na biyu ko na uku ba su shawara na ƙarshe to da dai farko idan mace za ta shiga gidan miji in dai kina soyayya da namiji kuna waje in dai yana kawo miki ji complaining din matarsa tana mai kaza bata da kaza kaza da kaza tsakani da Allah ba namijin kirki ba ne saboda in tana mai aike baki isa ki kawo mai canjin abin da yake tsakanin shi da matar shi ba kuma ke baki isa ki mai settling ba sannan idan ma wani abu yake bukata ke ki mai zai iya zaunar da ke gaya miki irin tsarin da yake so matar shi ta kasance mm. ba wai ya dinga sukan matar shi ba wannan ba shi bane dalilin da zai sa ke idan kin shiga gidan ki mai abin abin da yake so gaskiya wannan in dai namiji yana kawo ma mace irin wa'annan abubuwan tsakani da Allah ba namijin aure bane dan Allah kaɗai ya san me yake mata lalle ko abin da aka muke da yawa tunda har kika iya faɗin wannan kalmomin malama ce kuma uwar gida ba uwar gida to uwar gida ni dai abu ɗaya zan gaya miki anan maganar ma a ce miki wai da ke ba wata ko mijin mace ɗaya duk bai taso ba saboda su maza suna iya hawainiya ne su suna iya canzawa a kowane lokaci kin gare misali a kaina ni fa matar mijin mace ɗaya na sa mishi ko a waya na ma mijin mace ɗaya ne da aka tashi sai gashi wata mace ta zo ta fito da ni a cikin gida. so dan Allah maza kuma ku rike gaskiya kawai in ka san noni ma ka zo kana gaya ma mace cewa wai zaka kara gaba ko ba zaka kara ba kai shiru yanda Allah ya yi daidai ne ba sai ka zo kana ce ma mace ita kadai ce ba wata ko waye waye gaskiya in aka ce mun ba watan nan akwai matsala nan gaba Allah ya sa mu dace mata mu ta hakuri da rayuwa baban muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. Yanzu a madadin waɗanda kuka ji miliyoyinsu musamman ma abokiyar na da ta gabatarwa Hadiza Kyari da wanda ya daidaita mana sauti kuma ya haɗa shirin baki ɗayansa Daniel Brown da dukkan abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni ce Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC take sallama da ku. Ku huta lafiya. Oh, yeah,